Jama'a masu sauraron shirin noma tushen arziki da wannan la'asariyar talata assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Yau ma muna tare da wakilinmu na jihar Kano mahmud Ibrahim Kwari. Har wa yau muna fagen da aka yi bikin nunin amfanin gonan jihar na shekara-shekara a kwanakin baya. Daga cikin manya-manyan bakin da jihar Kano ta gayyata a wurin bikin har da yariman muri alhaji isa ta fi da hamshakin manomi kuma gagarumin makiyayi wanda tun wuri ya fahimci mahimmancin rungumar dabaru da fasahohin noma da kiwo na zamani Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna da shi kamar haka. Me ka gaya wannan taro ne ma gaba ɗaya? eto eh ni manomi ne, kuma manomi wanda yake son ya nuna wa gwamnatoshi hanyar da ake sarrafa kayan gona na zamani. don haka abin na gaya wannan taro shine yadda muke gera nama a kano da kuma nigeria a canja ba wanda zai ce yau saniya a yanka ta a inda ake da dotti ake buɗe a waje a sarrafa naman da ruwan da yake da dogolo ana ɗaukan naman nan a cikin pickup a kai shi inda za a je a sarrafa shi don mutane su ci duniya ta riga ta wuce wannan a koma a gina sabbin mayanka irin na zamani na gani a lagos lagos state gamman bayan mun yi discussing da su yanzu suna kafa mayanka guda wajen tara duk inda aka kira ni zan matsa duk yadda zan iya zo saboda idan mun yi magana da su ko an bani dama na fahimtar da jama'a suna samun canji kano kuma tana da mayanka wanda babu irin ta ma a afirka amma an ya da shi tun lokacin da aka raba kano da jigawa ta da shi ba zai wuya ba wanne kenan kano abatuwa wanda Bush, mr bushers suka yi mr bushers na germany su suka gina shi yau din nan in kace kana son ka gina wannan mayanka kana nema fiye da naira biliyan talatin amma yana zaune a gefensa aka yi siminti a ƙasa ana yankan dabbobi sai ka ce ba dan adam ne zai je ya ci ba a fa lissafin nama fa a duniya najeriya mu ne a ƙarshe kowane ƙasa ya fi mu kowane ƙasa a duniya na ya fi mu geran nama ba ƙasar da muka fi ko ɗaya kuma na zo na nuna musu cewa ba isu duba fa al'adar mutanen najeriya duk bukin mutumin najeriya amfani da nama sallan layya za a yanka nama na musulunci kenan kirista suna aure saniya uba ya mutu za a binne shi saniya uwa ta mutu saniya muna da al'ada na kalsha zaunanniya na cin nama kuma kano gari ne da take da international airport inda ake kawo cargo. tons na cargo jiragen cargo na suna koma empty ba su ɗaukar komi ko da rabin kuɗin kayan nama aka ce za a biya za su ɗauka mana su kai mana inda kasuwannin nama suke kuma ba abin da zai hana mu gera shanunmu na zo na fahimtar da su yadda ake ɗaga darajar saniya har ta kai yadda za a yanka ta a feɗe ta a mayankan da kowa a duniya zai zo ya duba a ba mu satifiket na cewa naman nan ya kai darajar naman da yake fita botswana ya kai darajar naman da yake fita kenya ya kai darajar naman da yake fita south africa don allah do annan me yasa kasashen nan suka fi nigeria to amma eh, kukuna nan kun fahimci wannan lakani da hikima ta sarrafa nama kuma har ma kuna saka jari me yasa ba ku fahimtar da gwamnatoci ko kun ankarar da su sun yi wa mutane jagora ba don a samu mafita a dangane da wannan yanayi me muka yi ai ni ba ni ba dan Kano bane ne amma yau gashi nan gwamnatin Kano sa gayyace ni kuma na zo na fahimtar da mutanen Kano bukatar raba fahimtar da gwamnati bane fahimtar da 'yan kasuwan Kano duk gwamnati ba ta gudanar da kamfani ya rai amma a wannan wuri akwai 'yan kasuwa masu zuba jari don duk wanda ya ɗauki kayan agriculture cewa abin taimako ne wallahi ya kasa agriculture business ne don haka akwai mutum uku da suka bani katinsu kuma daga ganinsu da niyan gaske suke yi don fa irin wannan magana da muke haka muka yi a kamaru a zaman fulani na hira muka sami guda daga cikinmu ya yi gidan kiwata shanu yanzu irin shanu da suke fita daga kamaru su zo mubi su ne muka, muka fi ba da karfi daga najeriya mu je mu saya me ya samu ba za mu girmar da shanun nan jirgin sama ya zo ya ɗauke su kai mana su jamani ba me zai hana saniyar najeriya ba za a exporting nasa zuwa germany ba sai mu mu ɗauko saniya daga south africa mu kawo nan kai wa ya fi mu abin da za a ciyar da saniya ne kasan kano tana da shinkafa ga ciyawan shinkafa tana da masara ga ganyen masara tana da dawa ga ganyen dawa tana da auduga ga kulikulin auduga tana gida ga kulikulin gida tana da rike ga molasses abu uku na in ka hada su a duniyan nan babu abincin dabba da ya fi su ko ina ka je a duniyan nan abinda kawai za ka kara kai shine ruwa mai kyau ba mu bukatar komi daga gidan kowa kuma ka duba wai me ya sa ma muka a arewa za mu ce wai kullum muna dangantaka sai an ba mu kuɗi da aka samo daga mai me man na yake samo mana banda wulakanci turkashi toha yan arewa gare ku kun dai ji ta bakin yariman muri alhaji isa ta fida wanda yake da sauran bayanai masu mahimmanci amma sai rana ya tau da izinin allah yanzu a madadin wakilinmu na jihar kano muhammad ibrahim kwari wanda ya tattauna mana da yariman muri alhaji isa ta fida da julie leathers gresham wadda ta hada mana sauti ni ce taku halima jumrau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata.